ma'aikatar ƙididdiga ta jamhuriyar Nijar ENS reshen jihar Doso ta gudanar da taron faɗakarwa da haɗa hukumomi na bariki da sarakunan gargajiya da limammai da manyan malumma wannan ko game da soma wata ƙididdiga ta iyalai daban-daban a dukkan faɗin ƙasar game da halin rayuwarsu domin tantance waɗanda ke cikin matsanancin talauci domin su kansu su ɗauki mata. ta kan kyautata rayukansu da irin yadda hukumomin kasar ke iya agaza musu magatakardan ofishin gwamnan jihar doso malam asuman amadu shine ya jagoranci bikin soma wannan taron de de Manufofin wannan ƙididdiga su ne baiwa gwamnatin ƙasar damar sanin halin talauci da magidanta suke ciki domin ɗaukar matakan magance su da gaugawa domin a san abin da kowane iyali yake saye da kashewa domin gwamnati ta san yadda za ta tsaida farashin kayan masarufi a cikin wannan ƙasar haka ma labarun da ke gare mu a halin yanzu suna cewa tsawon waɗannan watanni uku wagogi goma sha biyar na ma'aikatar ƙididdiga ta wannan ƙasar ta jamhuriyar Nijar kowace da durobanta da shugaban tawagar da masu ƙididdiga uku da za su ziyarar dukkan faɗin Nijar za su zagayawa domin tantamnawa da iyalai dubu uku a wurare 250 a dukkan faɗin ƙasar. cewa wannan ƙididdigar tana da muhimmanci ga wannan ƙasar da ma ƙasashen iyemowa masu amfani da kuɗaɗen sefa bai ɗaya.

goma ka gano da cewa ba a komi aiki ba a shi na ci gaban arzikin kasa sai da status sai da kididdiga ko mutanen mu wanda an ka ba ilimi da karatu isasshe mai zurfi ba a dade ba da an ka fara an ka bude manya manyan makarantu wanda za su ba da ilimi mai zurfi fannin statistics ba a dauke ta nama kamar ma'auni ko ko kayan aiki wanda ci gaban kasar nishad sai da bayan yanzu an ka gane kuma da hannu mashuni suna sun kasa dole a latilis wannan bangaren eh, statistics sai an yi aiki da ita wannan da za a yi akan transparency ko ko aiki da gaskiya ne yanzu an aiko mutane su bi su ta kasar Nijar duka da birni da kauye ko ina a yi tambayoyin mutane a ga yau da suka in bangaren eh, lahiyar jiki na in bangaren ilimi na in bangaren zaman lahiya na duk a gano a yi su yi rahoto duk abin da suka gani sannan sun kawo yanzu PNUD na nata ita ko Institut National de Statistics suna nata kenan yanzu kaga eh, za a gani wadda eh, inda gaskiya za ta yi da dama ne daga cikin 'ya'yan kasar ta jamhuriyar Nijar ke kyautata ganin cewa wannan kididdigar da za ta wakana a dukkan faɗin ƙasar ta kawo canji a rayukansu na yau da kullum haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin doso a jamhuriyar nishar